na bato sogon imakani da lakalo kan nijar farmi koyayi dan bato kan isogon ga bore kanyan ta bato zambar taki el yusuf la sata kan ga goida farmo reka sekretar general sannoniya Irdu labu ganda-gandai nasarai larabai labai da Afirka wani kanai labu bobu kan yanka. Haran murado gati irmadu boro zambar wai. Riba kan gahin gafata misawone ga irgitan maka gato sefa miliyon zangugu. Kwai da ginin gahin gate farmi misa ga. Wani wana kurta gese. Imasi mila kan talka gwaino misa kan igona gadi na da mizai bayan wura da alhalo kan borai gona ga bafune ara kalanda zamani farmi gwai ina timmandi rika goyo nun wodin amma misayi boryan di kauyera amma gwamnato lakal kendi amma himmadan gaksine kekiyan ga margasine sa taido ima fondo a aller dans cette direction ganjo kan i no sigira se gati no urdan yango jina koyon murade timmandi yango ga nigeri zai ma nigeri zai ngwayandi 3 fondara botuno kan fondara iga arzaka kan go Niger labo se farmo da kura misaira Nigeri zai ma Niger zai wandi a wani ginfun bero Dr. Wande Ba Botoru barbata ka teniya. L'un des objectifs c'est vraiment Nufagati irma margisine te kan yango ga kan bidan kauye ga sinaga ma goronon gufo masalange kermera. Margisine te kan yanka funu labuwa ne ra danga Mali Maroc da tinizi Niger zai da Maroc zai hima yi magoro ga salange kermera kunda fokulu munga Baro, sanno tonandi initiative 3 irgo ga la sabu ga Sogon Yandang, ga gina koyan sigirai gwarandi Gine gono Fonde igo margante labo ganan labo mabarin gabon durara farmo albarka habfo da kergamara bore kayan farmo amfano Sogon ga bare da goy gine dumdumi goy kan Ide, amfano kan Igaduga, iwane nerando gasan